to wannan yadda ibn Abbas sun faɗa masa ne ai ba la ila lim min shaitan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul baqara ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitab ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يوم مدام تاكي آية تريد الشدة kafin haka wani yana tambaya dangane da kiyamun laili musamman cikin watan ramadan menene adadin raso'i da ya dace mutum ya yi yake ingantacce cikin hadisi manzon Allah bai taba garawa akan raka'a sha ɗaya ba cikin ramadan ko a wajen ramadan inda zai yi sallar dare raka'a goma sha ɗaya yake ya iya yin kasar sha ɗaya kamar ya raka'a tara ya raka'a bakwai ya raka'a biyar ko raka'a uku duk ya tabbata manzan Allah ya shar'anta a iya yin qiyamul da wannan adadi da muka ambata amma raka'a sha ɗaya bai taba dorawa akai ba a wani hadisin na Aisha ya nuna raka'a sha uku to sai malamai suka haɗa waɗannan hadisai guda biyu da cewa hadisin da ya magana raka'a sha daya yana magana akan adadin qiyamul layl din amma in an ce raka'a sha uku to kila an lissafa ne da raka'o'i guda biyu na sallar nafila da ake bayan sallar isha'i kare an hada sun zama sha uku ko kuma raka'o'i guda biyu na raka'atan al fajri tunda su ma dai a wani bangare ne na dare ake yin su ya hada sun zama sha uku ko kuma raka'o'i guda biyu da manzon Allah ke yin su domin bude qiyamul layli ya kasance yakan bude qiyamul layl dinsa bi rak'atayn khafifatayn raka'o'i guda biyun da ba a tsawaita karatu cikin su sannan sai raka'a sha daya to kaga ya zama sha uku dan haka ruwaya da take raka'a sha uku daidai ce ta lissafa da waɗancan ɗaya daga cikin bidiyoncin da muka ambata ruwaya da take sha daya ita kuma ta hangi adadin abin da manzon Allah ke yi da haka da wannan shine ya dace da sunna kar mutum ya kara kan raka'a sha daya ko kuma raka'a sha uku shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ake bukata a kiyamul layl dogon karatu dogon karatu ya fi muhimmanci sama da adadin raka'o'i da yawa shine shaykhul islam ibnu taymiya ke cewa dan haka ne ma Allah ce ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus qalila fa abbar bil sai Allah ya bada labarin alqiyam tsayuwa a madadin ya yi bayanin karatu ko yawan sujada saboda haka a sallar dare yawan tsayuwa shi ke tabbatar da falalarta safanin sallar rana ta nafila yawan raka'a shi ne yake tabbatar da falalarta sama da yawan tsayuwa to amma abin da ake yi a waɗansu masallatai bayan an gama sallar tarawihi ko sallar asham sai limami ya wayo ya bada waɗansu dokoki na cewa raka'ar yau guda shida ce sallama uku ko ta raka karanta fatiha da sura kaza da sura kaza duk wanda ya wannan da ladan kaza waɗannan dukkanin su bidoyi ne ba su da asali cikin addini abin da yake daidai shine sallar tarawih din amma dukkan wata raka'a da liman zai bayar cewa wai ka je gida ka yi ko raka'a hudu sallama biyu ka karanta abu kaza ko raka'a shida sallama uku ko raka'a takwas sallama hudu dukkanin su bidoyi ne ba su da asali cikin addini da haka ya kamata musulmi ya nisance su dan manzo Allah ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu sahuwar huwa dukkan wanda ya kirkiro wani abin da babu shi cikin addini yasa to za a yi masa raddin sa kenan wannan ita ce za mu iya ansawa daga cikin tambayoyi daga nan kuma sai in ja hankalin yan uwa waɗanda suke zuwa sauraron karatu musamman sahun gaba gaba kowa yana son ya samu sahun gaba to amma sahun gaba yana da ka'idojinsa ko da cikin sallah ballantana a wajen sallah yanzu muna magana sahun gaba a fagen ilimi kafin mu magana sahun gaba cikin sallah ko ba haka ba yakan bani sha'awa kuma yakan karfafa mun gwiwa kwarai da gaske inda cewa waɗanda suke sahun gaba galibin su malamai ne masu wa'azi ko limamai saboda su da su sukan faɗakar da ni sukan tunatar da ni idan na manta wani abu su tuna min in na faɗa wani abu ba daidai ba su faɗakar da ni sama da wanda ba su ba da haka yakan burge ni kan kara mun kwarin gwiwa ni kaina in ga cewa su ne a sahun gaba sama da sauran mutane da haka ina ganin kuma kuma na da kyau ku kimanta su saboda fallalar su cewa sun tsara ku a fuskar karatu fallalar su cewa su ne limaman ku ko a masallatan ku na juma'a ko a masallatan ku na kansu salawat su ne malamai kuma a makarantu ko na islamiyya ko na maza ko na mata ko na yara da haka ya kamata a ba su wannan kima din ina fata yan uwa za su bayar da haɗin kai wajen barin sahun gaba din a gare su Allah ya taimaka mana ya sa mu yi tariya cikin lada mu duka duk dai ba abin da na faɗa ba bai kamata cikin mabana wani ran ya faci ba in ma ran ya faci sai ka yi zikirin ubangiji wa in ma kamar sai ta shaytanin nazgun sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani a'udhu billahi minash shaitani fasta'iz billahi innahu sami'un alim mummune na gari innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minash shaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun ko yaya dan ya jefa maka wani mummunan tunani ranka ya tsafi gadu gunzuma kamar zaka fita bakar magana in mummuni ne kai tazakkaru sai mutum ya tuna cewa ai bai dace ba ai cikin ramadana nake ai a masallaci nake bai dace da ɗaukar kamuriya a masallaci ai a fagen ɗaukar ilimi nake to sai mutum ya haƙura sai ya mayar da wukar sai ya huce sai ya shafa kan sauran alwala da bahaushe ke cewa Allah ya mana gafara Allah ya jikan mu duka me Allah ce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 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وبنجد ما ننسخ من آية أبن دمك شافي شيء نآية سواء من شافي كراتنسة karatunta da ko kuma mun shafe hukuncinta kadai banda karatunta ko kuma mun shafe karatunta ba mu shafe hukuncinta ba ma nan duk abin da muka shafe min ayatin na wata aya aw nunsiha ko muka kyale ta bayan ko da akwai ta yanzu sai aka cire ta a lissafin ayoyin alkur'ani na bi khairin minha to za mu zo da abin da yake mafi alheri sama da ita au misliha ko kuma wanda yake daidai wa daida da ita ta fuskar alkhairi wato wannan aya ce daga cikin ayoyin da suke tabbatar da samuwar abin da ake kira an-nasikh wal mansukh a cikin alqur'ani mai girma wanda wannan dukkan ahlus sunna tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina sun tabbatar da tabbatuwar annasikh wal mansukh a cikin addinin musulunci a cikin qur'ani a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wanda ya fara zargi game da samuwar annasikh wal mansukh sune yahudawa suka ce ma balu muhammadin ya'muru ashabahu al-yawma bi amrin thumma yanhahum anhu gadan me ya samu Muhammad yau ya ce da sahabbansa ku yi kaza wata gari ya zo ce ku daina wata rana ce ku daina wata rana zai ce ku daina ya zama turka da wala wai suke shukar manzon Allah dangane da samuwar annasikh wal mansukh sai Allah yake mayar musu da martani a madadin annabi ma nansakh min ayatin aw nuntaha na'ti bi khairin minha aw mithliha kamar yadda Allah yake cewa wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون إذا مك مثل وتآير ده وتآير إذا مك مثل يونه كنتم ده يونه كنتم دا أبو هلال لي يو أكا وايدري أنت حرام ko da haram ne yanzu aka ce ya zama halal idan muka yi haka baddalna ta makana aya wallahu a'lam bima yunzil jumla mu'tarada kenan kafin a je karshe me ke faruwa idan mun yi hakan kafirai ne suke cewa idan mun yi hakan sai Allah ce Allah ko shi ya fi sanin me yake saukarwa to amma idan mun yi hakan su ne suke cewa qalu inna ma anta mustar sai ce wai kai manzon Allah kai kake kirkiro alqur'ani san zuciya ne kake fara yau ka ce kaza gobe ka ce kaza yau ka ce kaza wata rana ka zo ka canja bal aktsaruhum la ya'lamun Allah ce da yawan ku za ku da sani qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين سيد سو روحي من تركي ليسوك دونا القرآن لجوجا الله روحي من تركي سيد ملائكة جبريل يا سوك دونا القرآن لجوجا أبنجدنك ليثبت الذين آمنوا don ya tabbatar da waɗanda suka yi imani kan imaninsu don kuma ƙur'ani ya zama shiriya don ƙur'ani ya zanto bishara ga waɗanda suke musulmai a ce waɗannan ayoyi guda biyu karkashin su ake iya fahimtar hukuncin annasikh wal idan an ce annas shafe hukunci shine a shafe wani hukunci na shari'a da wani sabon hukuncin na shari'a a jiya ko karin jiya da wani hukunci wanda qur'ani ko hadisi ya tabbatar a yau ko a gobe ko a jibi kuma a shafe shi da wani hukuncin wanda shi ma qur'ani da hadisi ne ya zo da shi a nan za mu fahimci abu biyu hukuncin da aka shafe da dole ne ya tabbata ne ta hanyar mai qur'ani da hadisi wanda ya shafe shi a yau dole ne ya tabbatar me ya tabbatar da shi qur'ani da hadisi a shekar da babu ijtihadi a cikin Allah wani baya yin ijtihadi sai to na yi ijtihadi na fita da sakamakon cewa aya ta kaza mun sufiya ce istihadin ta ya zama sakitul isi ba ba a lura da shi wa ta ya ta istihadi kawai dole sai da dalili dole sai da khitabin shar'i idza rafa hukmun shar'iyyin sabit bi khitabin shar'iyyin asa dole sai a samu hukunci na shari'a tabbatacce wanda ya saukai tabbatar da hukunci wani hukuncin na shari'a tabbatacce da nasi ya zo shafi wannan shine abin da ake kira suna annas kuma kalar hukunce hukuncen da aka shafe a cikin alqur'ani kala uku ne amma dai abinda an shafe karatunsa an shafe tilawarsa wanda a yanzu babu rubutun ayar cikin alqur'ani sannan hukuncin nata babu shi cikin addinin musulunci wannan hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim wanda aka karɓo daga abin aswad har zuwa ga abu musa yace ba'ata abu musa al-ash'ari ila ila qurra'i ahli basra abu musa ashari ya aika zuwa ga makaranta a garin basra ku gane idan kun ji an ce a cikin hadisi ko a yare na sahabban manzon Allah ko tabi'ai so a lokacin in sun ce al ba suna nufin makaranta a yau da muke cewa makaranta dan a yau idan mun ce makaranta to zaka samu zuzurutun makarantar da sun haddace Qur'ani kila ba su iya ahlari ba kila ba su iya arba wani hadisi ba kila ba su iya wani abu na ilimi ba amma dai makaranti ne Allah ya ba su alqur'ani to su a da sai idan sun ce alqurra mutumin da ya haddace qur'ani kuma ya san ma'anarsa ya haddace qur'ani ba jahili bane ba kuma ya san ma'anarsa to abu musul as'ari ya tura zuwa ga qurra na garin basra fa dakala alaihi 300 rajulun qad qara'a alqur'ana ya raba goron gayyata ne ga dukkan masana wanda sun haddace alqur'ani sai ga mutum 300 daga garin basra kadai duk sun taho fa qala ki antum khiyaru ahli basra wa qurra'u ku ne zarata zababbu a cikin mutanen garin basra ku ne masanan cikin su fatluhu ku yi kokarin karantar da ilimi dan kare fata yadda Allah ya ba ku kuka haddace kuka san ma'anar ku karantar da mutane su haddace su ma su san ma'anar wala yaqulanna alaikum al'amru ku qulubukum kar ku yadda lokaci ya tsawo ba ku karatu ku karantar har zukatan ku su kekace ku ba za ku yi kuma ba ku san wani yi. dai idan zuciyar mutum ta kekace ta lalace shi ba zai karantar da mutane ba kuma jin haushi yake dan ne wani zai zo karantar da su so yake a kyale mutane ba su waye ba a kife yayi ta kufa su ya kan su waye ta fuskar addini su san qur'ani su san hadisi su zanto yan birnin sunnar ma'aiki Ba ya san haka so yake su zama jahilai ba su san komai ba ya kada su da ya ga dama da haka sai ce ku karantar kada ku dade har zukatan ku su kekace kama kasar qulubu man kana qablakum kama zukatan waɗanda suke kafin ku suka kekace wa inna kunna naqra'u sura da mu sahabbai mun kasance muna karanta wata sura cikin alqur'ani kunna nushbihu fi tuli wa shiddati bi bara'a wajen tsawon surar da kuma abin da take dauke da shi na hukunta-hukunta masu zafi muna kamanta ta da suratul bara gaira anni qad hafistu ha, abin da kawai na iya haddacewa daga cikin ta kafin a shafe ta law na libin adama wadiyan min malin labtaga wadiyan salisan wala yamla'u dawfa bin adama illa turabu yace wannan aya ce a cikin wannan surar da da muka kanta a yanzu ina wannan surar gaba ɗayan ta babu ita cikin qurani ta zama mansukatu tilawatu wal hukm an shafi hukuncin ta an shafi kuma karatun ta babu shi cikin alkur'ani ga shi abu musul ashari ce muna karanta ta daidai take da bara'a wajen tsawo wajen abin da ta kunsa na tsanantawa wajen hukunci ko hukunci mai zafi zafi yake amma abin da na iya haddacewa a ciki tunda yanzu ba mu karanta ta shine wannan bangaren law kana libna adama wadiyan min malin lam taqa salisan da dan adam yana da wani katon rami guda ɗaya na dukiya da ya guda biyu na dukiya da ya so a ce ina ma uku ne wala yamla udawfa ibn adama illa turab ba abin da ke cika bakin dan adam ko cikin sai ya da su sai kasa ta kabari to kaga wannan aya ce a duk da akwai hadisi da inganta manzo Allah ya faɗi hukunci cin wannan amma dai wannan aya ce a da a wata sura wadda an shafe ta wa kunna naqra'u suratan mun kasance da muna karanta wata sura kunna nushbihuha bi ihdal musabbihat mun kasance muna kamanta ta wajen tsawo ta yi daidai da ɗaya daga cikin musabbihat surorin da suke ɗauke da tasbihi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi ta yi kamar daidai su wajen tsawo amma ita ma yanzu an shafe ta fa unsituha yanzu an mantar da ni ita babu ita gaira anni qad hasistu minha sai dai abinda na haddace daga cikin ta wanda har yanzu bai koya ba ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun fatuktabu shahadatun fi anakikum fatus'aluna anha yawmal qiyamah aya ce da wannan kuma an shafe ta ya ku waɗanda suka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa sai a rubuta a matsayin shaida a daura ta a wuyan ku ranar tashin kiyama a muku tambaya game da ita dan me kuka faɗa abin da ba ku aikatawa ina fatan kun fahimta to wannan shine abin da yake mansukhu tilawa wal ma'ana an shafe nassin babu shi yanzu cikin alqur'ani an shafe hukuncin babu shi cikin musulunci na biyu wanda an shafe nassin babu shi cikin alqur'ani amma hukuncin yana cikin musulunci kamar maganar jefe mazinaci wanda yake magidanci mace ko namiji wanda ya taɓa yin aure in yi zina a jefe su الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما da البتة نكالا من الله والله عزيز hakim. wannan hukun aya ce da cikin alkur'ani amma an shafe karatunta amma hukuncin jefewa yana nan cikin musulunci tunda manzon Allah ya jefe ma'ir kuma ya jefe al-ghamidiyya sahabban ma sun jefe ashe hukuncin yana nan cikin musulunci to amma yanzu da aka samu wadansu jahilai sai sai ai babu jefewa cikin alkurani dan haka ba za mu jefe ba hadisi ne kawo jefewa hadisi ya saba qur'ani sai su rushe wato hukunci na cikin musulunci da jahilcin bal kadzabu bima lam yuqu bi ilmihi wa ma ya'tihi ta'wilu haka wadansu suke in sun jahilci abu sai su kare ta shi hujjar su shine su sun jahilci shi dan haka ya zama ƙarya kenan to da abin da ka jahilci ne kuma sai zama ƙarya ina fatan kun fahimta sai na uku abinda ga hukuncin ga ayar a rubuce amma an shafe ta to wannan shine yafi yawa cikin almansu wanda ga ayar a rubuce a cikin alkur'ani amma babu hukuncin ta wannan shine yafi yawa a takaice duk wanda yake son ya more a cikin hukuncin nasu al ya zaɓi kowane littafi daga cikin littafin ulumul qur'an ko ka dauki al-burhan fi ulumul qur'an na imamu zarkashi ko ka dauki al-itqan fi ulumul qur'an na imamu suyuti ko ka dauki na kasa kasa irin su mubahis fi ulumul qur'an na manna'ul qattan za ka ga wannan hukunci ko ka dauki kowane littafi daga dama cikin littafin usulul fiqh ko al-mustafti na imamu al-ghazali ko irshad al-fuhul na imamu shawkani ko dukkan wani littafi ko ihkamul ahkam na ibn ibn hazm ko ma na wane ne za ka samu hukuncin annasu wal mansub ko kuma ka dauki littafin tafsiri duk littafin tafsirin da kake so ka dauki fassarar wannan aya da fassarar wannan aya da ke cikin suratu um, uh, suratul nahl cikin suratul nahl wa idza badalna ayatan makana aya musamman tafsirin qurtubi ya wasa a bayani a ciki da shi da sarar da sai ko kuma ka dauki ɗaya ɗaya kun tafsiri wanda aka yi akan nasu wal sai daga ciki kawai zan faɗa dan ba lokaci shine nawasikul qur'an na imam ibn al-jawzi to idan ka dauki waɗannan ka harhaɗa ka karanta kan ka karanta kan ka karanta kan sai ka fahimci matsalar amma a nan gurin kawai mabudi ne muka bayar ma nan tas min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha abinda duk muka shafe na hukunci ko ta aya aw nusiha ko muka mantar da ku ita ko kuma a ce muka kyale ta da akwai ta yanzu mun kyale ta babu ita cikin alqur'ani na ati bi khairin minha to za mu kawo mafi alkhairi fiye da wanda aka shafe din aw misliha ko kutan kucinta alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir shin baka da masaniya kai mai karatu cewa Allah mai iko ne akan komai in ya ga dama ya shafe abu in ya ga dama ya kore abu yamhu Allah ma ya shafe wa yuthbit wa yuthabbit wa indahu ummul kitab Allah yana tabbatar da abin da ya ga dama yana shafe abin da ya ga dama ita ma wannan ayar a karkashin fassararta wato can karshe karshen suratul ra'd kenan waɗansu malaman annan su ma suke bayanin annasu kul mansub waɗannan ayoyin guda uku kusan karkashin su ake yin bayani yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitab alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard ba ka da masaniyar cewa Allah mai iko ne akan komai wa ma min du'in wato mallakar sama da kasar littafi ce wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani wanda ba Allah ba min waliyyin wani makusanci da kusantakar ta za ta yi muku amfani wala nasirin babu wani mataimaki ba Allah ba wanda zai taimaka muku wato a ranar tashin kiyama don ku tsira daga fushin Allah don ku tsira daga azabar Allah alwaliyu ana nufin alqarib makusanci domin idan aka rubuta ranar tashin kiyama ba magana kusanci kuma fa idza nusakha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun iyaye ba za su haifa da ba yaya ba za su amfani iyayensu ba kowa sai ya yi imani sai ya aiki na gari shehi ba zai amfani muridansa ba muridai ba za su amfani shehinsa ba kowa sai ya yi aiki ya yi imani ya yi aiki na gari tunda dai manzon Allah ya ce ya Fatimatu binta Muhammad ko ka ce bintu Muhammad duk ɗaya ne salimi min mali ma shi'iti fa wallahi la ugni anki min Allah shay'a ya ce fatima yar gidan muhammad tambaye ni cikin dukiyata mai kike so a wurin Allah wallahi bai isa in wadatar da ke komai ba shikenan sai wani shehi ce zai wadatar da dalibinsa ko wani wali ce zai wadatar da muridansa ba wani wanda zai wadatar da wali ko wata ya imani sai ya na da wa ma lakum min dunillahi min waliyyin banda Allah ba ku da wani wali majibincin lamarin ku makusanci da kusancin zai muku amfani wala nasir babu wani mataimaki سنة أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يرد يصدونكم من بعد إيمانكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واستحوا حتى يعفي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم كنت من أكم باب انت فتزنتو مأنرسا وتتنبيتي هل تريدون أن تسألوا رسولكم sun so لي ne ku rinƙa yawa kama su ila Musa min qabl irin tambayoyin da aka rika wa annabi Musa a da ba tambaya ta neman fahimta ba ba tambaya ta neman hukunci don mutum ya aiki ba a'a tambaya ta ta'annuti tambaya ta jafa'i da neman kure wanda aka tambaya irin wannan tambayar kuke so koya manzo sallallahu alaihi wasallam irin yadda aka wa annabi Musa وكأن تبعك أنه موسى سورة النساء تايل بيادي يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فأعطونا عن ذلك وآتينا موسى سلطان مبينا أهل الكتاب يهود بن سارة سنة تنزل تنبيرك waɗansu manya-manyan tambayoyi ne ka saukar musu da wani littafi daga sama yo ai da matan sun tambaye annabi Musa tambayar da tafi wannan girma dan cewa suka yi da shi arinallaha jahara suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah a sarari ga mu ga da mu to kaga wannan ai tambaya ce ta kuri to shine Allah ke zargin masu irin wannan tambayar ga manzon Allah a lokacin rayuwarsa تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل شنو إلى التمويل لم يتعلم لك سكر أنت إيه. لن نظم لك حتى تفجر الله من الأرض ينبوء أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه Allah ce qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula tambayoyin da suka masa kenan wai ba za su yi imani da shi ba sai ya go musu da ruwa a cikin garin maka ko ina ga idaniyar ruwa dan suna zama cikin sahara cikin dauri da duwatsu ko kuma su ganshi da gida na zinari ko su ganshi da wata gona wawa kiya ga dangin kayan abinci ina bi da dabino da sauran kayan marmari a ciki ko kuma kawai su ga gashi an zuro wata matattakala yana tattakawa ya hau sama idan ya hau sama ma ya ce ya je wurin Allah kuma idan ya dawo ba za su yadda ba hatta tunzila alaina kitaban na qara'u har mun ga wani littafi rubutacce daga Allah zuwa ga Abu Jahil ko daga Allah zuwa ga Utba ibn Rabi'a ko sai ba ibn Rabi'a ko Andar ibn al-Harb ko dukkan wani kafiri tambadadde cikin mutanen Makka wai sai an rubuto littafi da sunansa hatta tunzila alaina kitaban na qara'u Allah ce kul sai da su subhana rabbi ubangiji na ya tsarkaka ya fi karfin yadda kuke da sai da tunaninku gajere hal kuntu illa bashar rasula ni kam ai ba komai bane fa sai manzo abin aikowa ba na iya sa Allah ya abin da bai ga dama ba fa alim ma yuridu ne abin da duk kuka ji na faɗa wanda ya mun wahayi ne ba na iya yin kankan ba in nemi abin da bai dace in tambaye shi ba in roƙe shi abin da babu ladabi cikin tambayar sa dan ko yanzu tambayar da kuke tarihin ladabi ce dan haka ba zan roƙi Allah ba ballan ma Allah ya ansa dan babu ladabi ba wai dan abin ya fi karfin Allah ba subhana rabbiyal kuntu illa bashar rasula shine an turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila musa min qabl in ma ga dawo mutai hal din nan bal al idrabiyya kenan sai zan ko idrabun intiqaliyyun domin akwai al idrab akwai al idrab al intiqali al idrab al ibtali bal amrun wato kana son ka bada labarin zuwan amru sai ka manta kace zaid faɗa sai da baki kace bal ma'ana ba zaidu muke nufi ba amru muke nufi ta zanto idrarun ne al-ibtali ma'ana abtalta a zaid likai tusbita a amri ka rusa zuwan da kace zaidu ne yazo dan ka tabbatar da amru amma al-idrabul intiqali shine an tantakila min hadathin ila hadathin min khabarin ila khabarin min waqi'atin ila waqi'atin ukhra kana cikin bada wani labari sai ka toye shi kace ba ma wannan ba ga wani labarin ana cikin ba da manan sat min ayatin aw nusiha na bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir am turiduna ba ma wannan ba ma qadir annasku ba ma ita ne ku dawo ga wata qadiyar ba shine al-idrab al-ibtali am turiduna an tas'alu rasulakum kam al-intiqali kalike ko الاضراب الانتقالي جزاكم الله خيرا ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان دكان mutumin da ya musanya kafirci ya bar imani wato ya musayar kafirci ya bar imani faqad dalla sawa sabil hakika ya bata bata wanda ya fatowa kai tsakiyar hanya wadda kathirun min ahli alkitabi da yawa daga cikin ahli alkitabi sun so law yardunakum ina ma a ce sun sa kun yi ridda min ba da imani imanin bayan imanin ku ku fara ku zama kafirai ku koma bayan ku zama kafirai haka yahudu suke so haka kirista suke so gorin ya zamu kafircewa Allah ina abin zai fito fili a yahudanci saboda yahudu babban abin da yake so ya da fasadi a ban kasa ya kirkiro muku gidajen sinima ya kirkiro muku gidajen raye-raye ya kirkiro muku wasanni duk a cikin wasa ko na tsallan kafa ko na basketball ko na wani lawn tennis ko na polo ko na hockey ko dukkan wani wasa a duniya kun taɓa ganin wani club na yahudi ya ci amma za su kirkiro kun sai su kuma su ne wakilan masu gidan wasa su ta karɓar kuɗin su don su yahudu bawan dala ne ya ta karɓa aikin su kenan za su kirkiro muku su shigaltar da ku kuma kun taɓa ganin wani a ce ga wata kusa an kafa ta zan ta yaɗa yahudanci a duniya ku zo ku shiga yahudanci ba gurin da ya ba bane wa a shiga addinin su shi addinin su na kabilanci ne na yan mun gaba ne bai daune shiga ba amma shi gurin sa ka kafar cewa Allah kowane nau'in nau'in kafirci wannan kai ta shafa je kaka yi shi in ka kafirce ka biya shi gunki zaka wa addinin za zaka shiga kiristanci zaka shiga a'a ka bautawa duk abin da ka dama ka wa shi dai zai yi gurin haka zai so haka shi yana jin daɗi ne a duk lokacin da aka kafirce wa Allah ai ka san malam yahudu lalle yana da sharri wai ba so yake ka shiga addinin sa ba shi ka kafir cewa Allah kawai gurin sa biya shine wadda kafirun min ahli kitabi law yurduna da yawa cikin ahli kitabu gurin su shine ina ma su kautar da ku ku yi riddamin ba da imani kun ku fara da haka suke kokarin su yada mana kowace irin barna zo su kawo su wa za a karantar da sex education waya ce wai ai ba tsara za a koyar ba wai abin da za a koyar ne yadda yaro zai san bambancin halitta tsakanin da ya mace tun kafin ya girma dan kare girma yana mutane tambayoyi kun kyale sai girma ya sani wani sai a koyar da wannan har a zo a sa wannan cikin syllabus din karatu a karantar da tsara a karantar da rikin mutunci to dukan wannan aiki ne na Yahudawa yaya za su lalata tarbiyyar mutane kuma inda sirrin abin yake su ne ubangiji ta ala ya siffanta su mummunan halitta da su mummunan sufa cikin alkur'ani ya siffanta su da birai kunna da hankulu kira da tan khasi'in qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata sannan ya sa su zanto aladu wal khanazira wa 'abada tagut ulaika sharrun makanin wa adallu an sawa'i sabil sannan kuma ya siffanta su da jakai مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار asfara. أسفارا sai suka ce sai mun rama akan sauran mutane mu mayar da su jakai su sosai sai abin da muka tsara musu yanzu to ba su da tunani politically me ya kamata ku yi ba ku da tunani economically ya za ku tsara siyasar ku tattalin arzikin kasa sai abin da yahudi ya tsara musu su mai da duniya wawa su fito da su daidai fita da mace take yi ta sa wani tanti a nan ta sa wani tanti a nan gurin wata kalan hoda a nan wata a nan wata a nan gurin tarihin abu ba wani bayahuda ne a denmark ya je irin gandun daji din nan sai da irin gwagwan biri irin gorilla din nan an yi masa irin ado makamancin wannan ya kalla ya dariya ya more ya ce yace shi ko sai ya mayar da matan na sun zama kamar wannan gwaggon buri ya za su sai suka rinka bude gidajen wato eh, yin kaya masana'antu na kayan ado kamfanoni na kayan ado na mace tun ana tallata su ba a yadda a yi ta tallatawa bature ya yadda ya kashe miliyan biyar wajen talla yana faduwa don nan da shekara goma kila zai zo ribar miliyan ashirin a siyasar tattalin arzikin sa ya da wannan ya ta faduwa yanzu dan yi gamsar da kai kuma suka suka yi amfani da kafofin watsa labaran su gamsar da cewa in mata suka yi wannan shigar shine bullanci shikenan sai ya kasance mata suna irin wannan shigar a sa wata irin hoda anan wata kala anan gurin wani akan gila wani akan mai kala daban-daban kaya dai na ado waɗanda suke na rashin mutunci na fitar hankali na rashin arziki arin dogon biri suka fara gani yayi to idan suka ce umumiyuna su yahudawa suna nufin sauran duk wanda ba da yahudi ba a duniya su a su da musulmai da kirista da mai addinin buda duk ummiyuna ne suka ce laisa alaina fil ummiyina sabil in mun ci dukiyar wanda ba ba yahudi ba mun ci bilis halan ne su a aqida su ce hudawa haka ne to ya za su shigar da duniya gaba ɗaya su watsar da hankulan mutane shi yasa ba wanda zai gane ba yahudi da yahude ya san sharrinsa sai musulmi shi ko musulmi saboda hasken da alqur'ani ya baki da zai gane wanda ba musulmi ba zai gane ba ina fatan kun fahimta wadda kafirun min ahalin kitabi law sun min ba imani sun kuffara idan ta ahli kitab ai ya shafi yahudun da kuma kirista to kila wani ce to ai su kirista ba su damu da kabbata ba ah ba sana kiran ka zuwa ga addinin su ba shi kan addinin su shari'a ne ai ba shari'a bane ba kuma ma akwai rubutu da professor Muhammad Qutbi a cikin littafin sa waqi'ul mu'asir yana ba da labarin waɗansu masu aiki na yaɗa sanci a afirka sun yi wani taro wata rana a cairo a egypt da suka yi taro ɗin sai suka yi lissafin kuɗaɗen da suka kashe a cikin shekaru goma zuwa ashirin da kuma nasarar da suka ci sai sai da an kwatanta nasarar da aka ci da kuɗaɗen babu riba hasara aka yi suna ta damuwa suka ce ba mu taɓa ganin wani tantagaryen musulmi a cikin musulunci tsundum ya zo shi kiristanci ba sai dai wani jahilin musulmi wanda mun tsince shi da kafa daya ko da ido daya ko an masa ko baya da gata ko maraya da aka jefar a gidan marayu mu je mu tsince shi mu baki ilimi mu sa masa mu kula da shi mu biya masa kuɗin makaranta shine ke zama kirista amma wakan wata rana a daga wani musulmi wanda ya gamsu da musulunci ya fahimce shi ya zo ya fi suka ce ba ga wannan ba sai wani ɗaya daga cikin manyan manyan fadan su yake cewa da su wato dan kada mutuwar zuciya ta kama su su ragwance su kin aiki da yake sun iya makirci sai yake cewa da su ku tsammanin ku wai mu ɗauko musulmai daga musulunci mu sa su cikin kiristiyanci in ma kuna tunanin wannan ita ce ajandar mu to kun yi kuskure domin in mun yi musu wannan mun yi musu gata abin da za mu yi musu shine mu cire su daga musulunci ko ba su cikin kiristiyanci ba su watsar da sallah su watsar da azumi su watsar da zakka su watsar da dokokin Allah suna kiran kansu da sunan musulunci da Ahmad da Ibrahim da Ishaq da Yunus da wane ne amma su suka kowa faɗa da dokokin Allah kuma na musulunci sai duk kawai abin da muke so ni kenan ba wai sun zo sun shiga ba to in ko wannan ne sun fi kara koya. kaga dan musulmi na cin musulmi dan musulmi baya son a yi masa magana dokar Allah ba hukunci da ya tsuna irin dokar Allah dan musulmi na ganin alfaharin sa shine ya san tarihin wani shahararren mawaki a Amerika ko wani shahararren dan wasan kwallon kafa ko wani dan wasan gargajiya ko wani wani ne wani kafiri wani amma ya san tarihin sahabin annabi ko tabi ko tabi tabi na da tarihin Imam Malik ibn Anas bai sani ba ko baya jin nakasa ne dan bai sani ba don wannan baya cikin abin da ake kira wayewa ko sanin ya kamata wayewa ko sanin ya kamata sanin waɗansu shahararrun arna a duniya wanda suka fara rubutu kan abu kaza suka fara abu kaza kan kaza suka yi kaza suka yi kaza wani bajinta da suka yi ta arnantaka irin tasu ya san wannan shine ya waye dan Allah wannan ba an ci nasara akan mu ba ba an ci mu da yake ba ba da kullum muke kira da yan uwa musulmi cewa mu watsar da harkar ilimin boko wannan ba shine warware matsalar mu ba ilimin boko daban amma abin da ya kamata a fahimta shine ku tsara ta yin